yau whatsapp wata ba so yanzu muka yi magana da shi na ce mashi bana jin sha ɗaya layin so na ce ya kira ni na ce ya kira na a ɗayan waya na so sai bluetooth mode so na ba shi number yanzu nan zai kira okay so so just stay tuned na san yanzu yanzu nan zai kira saboda i wasn't na saka speaker ne so that ku ji idan ya kira so kamar da nake gaya muku ya ce wani trick ya gani ina ta ce mashi bana ji wallahi bana ji layi na just saboda in samu kawai kada yin yi magana da shi a wannan wayan da nake recording nan MTN ina yake so this is my other line anan nake making call so idan ya kira ba san he's going to call now so just stay tuned nan dan sa forwarding so that ya zama karan na zama mun cinye lokaci He's yet to call. He's yet to call. He's yet to call. Bai can have har Na yanzu yanzu So he's going to call. Don't worry. So kamar yadda nake gaya muku ah, ya mun magana ne ce yana son ya koyi trick. saboda shi malami ne kaza kaza kaza na ce mishi to kenan fine so oh so seven oh three six so kun ga ya wa alaikum salam dan ka gida da lafiya lafiya ya gida ya kowa da kowa alhamdulillah sorry ɗazu na ce ba na jin ka sosai ba na jin ka ne saboda network network yana ta bani shi yasa na ce ka kira na wannan layin eh. to abin da yake faruwa ne abubuwan da kake yi ne nake ganin su suke birge ni a cikin facebook ok a facebook so eh, ina ɗan yawaita biyan abubuwan da kake yi kuma suna birge ni mutuka sosai sosai abin ya dan daure min kai na gane shin abin kana kana yin sa da ruhani ne ko ko aljani ne ko ko yaya abin yake ne to na kasa gane abin to abin yana burge ni ina so na iya abin shine yasa na kira ka ina maka bayani baka ji ba eh gaskiya ne to shine abin yana burge ni ina so ka san koya min abin ni kuma abin kana amfani da ruhani ne dan a yanzu haka ni akwai ruhani kusa da ni okay to shi ne duk dai nake son gane dai abubuwan naka saboda ka san su mutane eh. ina da asirai kala-kala ina harka na makaranta to amma dai wannan abubuwan naka suna burge ni ka san su mutane wani lokacin sai kana yin abubuwan da zaka batar musu da hankalin su kasa gane eh. ina ka dosa ko kun me kake yi gaskiya ne to shine nake roƙonka da Allah ka taimaka ka koya min don Allah don Allah ka taimaka ka koya min wannan abu musamman wani abin da kake batar da shi na zobe din nan sai na mm. rasa ina zoben yayi ina ka sa shi sai na kasa ganewa na gane to shi ne bayanin da nake maka ɗazu baka ji ne ba eh gaskiya ne ba na jin ka ne ɗazu so abin da ke faruwa ah, eh, trick ne nake yi ni ba na amfani da rohani ko aljannu ko wani abu ba na amfani da su kawai ina manipulation ne na zobe da kuma cards illusion ne kawai nake badawa kuma na san eh, ba wai ina amfani da lauhani ba kawai abubuwan da nake yi kenan ko kati ko zobe duk abin da na samu zan iya amfani da shi amma illusion ne ba da gaske ba ne ranka daɗe ya za a yi ne da Allah da annaba a taimaka a koya mu dan abun yana burge ni fa sosai eh. ina bibiyan abubuwan sosai hakika kuma yana burge ni E, to yanzu kai idan na koya maka kai me za ka dinga yi da shi me za ka idan na koya maka me za ka yi da shi kenan eh to abin da zan yi da shi shine wato ka san su mutane duk abin da za ka yi sai kana kana dan batar da hankalin su su kasa gane me za ka yi saboda ka san shi ilimi faɗi gare shi gaskiya ne a ina harkokina da rohani da aljanu to amma ni dai yanda kake yi ne na kasa ganewa abun kuma yana birge ni sosai ina so na iya na gani so kamar na fahimce ka dai kana son dai ka dinga amfani da shi ne wurin aikace aikacen ka wasu suka zo ka dan batar da su saboda su yadda da kai Yawwa hakan na gani to ba matsala yanzu abin da zai faru ni fa caji nake yi idan har mutum yana son koya mashi wannan tricks din to ne kamar yaya kenan za a yi nawa kenan zan bada to eh, in dai har kana son ka koyi wannan turkin ko kuma in koya maka zan caje ka kusan ah. miliyan biyu miliyan biyu to nawa za ka samu kai idan gaje yanzu nan ka rikitar da wasu wurin mutum ɗaya sai ka karɓi ma fiye da miliyan biyu tsakani da Allah ni dai ni da miliyan biyu. Amma dai ranka jere ina roƙo don Allah da ba a taimaka a koya min dai zan bada dubu ɗari. <laughs> Dubu ɗari? Dubu ɗari ai yayi kaɗan a wannan tirikin. Dubu ɗari ai ba ku wannan ma miliyan biyu ɗin don saboda ka ce min dai kana ɗan dai so kai wannan ne amma in baccin haka ai ba zan iya koya ma wani trick ɗin nan. wanda zai je ya dinga yin irin yana ɗan batar da mutane yana karɓan kuɗi hannun su a miliyan biyu ma aina maka sauki a dai a Allah a a koya ba ni biyu ne to yanzu to abin da zai faru zan yi tunani a kai idan na yi tunani a kai idan na ga cewa zan iya taimakon ka maybe maka sauki ko 1.5 ka bada amma dai a taimaka dai sai na ji kaɗan amma a taimaka to ba wani abu za ka je ni zan kira ka na gama shawara to na gode Ladies and gentlemen, ku ji Ku ji yadda mutanen nan suke batar da mutane. You can imagine trick yake so ya koya wanda zai batar da mutane domin ya karbi kuɗi so this is how they have been doing suna yawan zuwa suna yawan zuwa na wobi irin voice ɗinsu dai kawai i'm not sure their number ko hotonsu or anything but they have been coming wasu da yawa sun zo and uh, this is not the first time i don't show them how i do the tricks but amma kun dai jiko, ko don malaman nan wani trick da me da me gaba ɗaya. everything na wash <laughs> so kun dai ji so yanzu ku me shawaran ku ku dropping comment ku gaya mun me shawaran ku me kuke gani ya kamata yin mu karbi 100,000 din mu koya metric din ko kuma no we should just allow him to go amma me shawaran ku just drop your comment ko kuma mu zuƙo shi ne yanzu anything ne duk abin da dai kuka yi just comment below thank you